ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر حقيقه azaba ta afka musu a lokacin safiya kuma za ta ci gaba da samun su har su isa lahira sai kuma azabar lahira ta zo masu